A yayin da ake yi wa Majalisar Dokokin Ƙasa bayani a dangane da halin da ake ciki a yankin Tilaberi biyo bayan rahotannin da ke cewa 'yan bindiga na karɓar kuɗaɗen haraji tare da fitar da zakka daga dukiyoyin wasu makiyayan dabbobi a yankin ne. Ministan cikin gidan Nijar Bazu Muhammad ya sanar cewa dakarun tsaron ƙasar da ke ƙarƙashin rundunar musamman ta mayakan Nijar da ke da mazauni a ƙauyen Torodi ta yi nasarar wargaza wuraren da 'yan ta'adda suka kafa sansani a ɗauka daga rukukin itacen da ke kewayen ƙauyen kwajal beli zuwa garuruwan da ke wannan shiya a ci gaban babban farmakin da jami'an tsaron nijar suka kaddamar yau kwanaki kusan goma kenan in ji shi Avant Kojel Beli, il y a une petite forêt. Elle, elle a déjà été investie avant-hier. Hein. Tous les camps qu'il y a dedans sont en train d'être nettoyés et nous sommes en train de continuer vers Kojel Beli. mutane kimanin sha bakwai ne 'yan bindiga suka hallaka a garin inates sai kisan hakimin gasa lokaci guda da wani kwarar hula da aka kashe a ayyuru ba idan yawaitar sace-sacen ɗaruruwan dabbobi da kone-konen makarantun boko laifin da ake ɗora alhakinsa a wuyan 'yan ta'addan mali in ji sumana hassan dan majalisar da ya buƙaci ministan cikin gida ya hallara zauren majalisar domin yin bayani akan wannan matsala. Je dans les communes rurales d'Anzuru et de Dessa. Le village de Goulbad, par exemple, a versé 700 000 francs. Le village de Sangara, 700 000 francs et 9 petits ruminants. Dan majalisar ya kara da cewa wani abin da ke zama bakon al'amari shine yadda 'yan bindigar suka fara fidda wa makiyaya zakka da karfin tsiya a da'irorin anzuru da desa inda aka tilasta wa ƙauyawa a garin gulbal biyan jika 700 na sefa sai ƙauyen sangara inda aka biya jika bakwai da ƙananan bisashe tara yayin da mutanen bose bangu suka biya wa 'yan bindiga jika 400 na sefa a matsayin haraji ba idan wasu garuruwa da dama da irin haka ta samu a cewarsa. ministan cikin gida da ke bayani akan wannan batu ya tabbatar da cewa wasu abubuwa makamantan waɗannan sun faru a garuruwa da dama na yankin tilaberi iyaka da ƙasashen mali da burkina faso yake a wasu wuraren bayanan sun sha bamban yana mai cewa tuni gwamnati ta ɗauki matakan da suka bayar da damar murkushe wannan aika-aika lamarin da ya ba dakarun nijar damar yin wannan kakaba a wuraren da a can baya 'yan takifan arewacin mali ke buya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a dans Nijar.